وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحييكم بسيف الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الأربعاء دون الرقم ishirin ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya daidai da biyar ga watan august shekara ta 2015 miladiya za mu ci gaba da karatun da muka saba a cikin wannan daura al'ilmiya fi ulumul hadith a cikin wannan littafi ne albarka wato almanzumatul baikuniya idan ba a manta ba jiya mun tattauna akan hadith al mawquf hadith al ibn abbas wanda imam buhari ya kawo shi mu'allaqan a cikin kitabu tayammum wa amma ibn abbas wa huwa mutayammim ma'ana ibn abbas yayi limanci alhali shina mai taimama to eh, matsuf ta kariri mun ka bada misali da asar wanda abdulrazak al-sanani ya ruwaito a cikin musannaf nasa daga ubayd bin umair annahu ra'a على ابن عمر قملة فأخذها أنه رأى على ابن عمر في المسجد قملة فأخذها فدفنها وابن عمر ينظر إليه ولا ينكر على ذلك cewa suna tare da ibn umar a cikin masallaci sai ga keya a bisa jikin ibn umar sai ya ɗauke ta ya turbuɗe ta a cikin masallaci alhali ibn umar na kallon sa da yin inkari ba wanda shi ne maquf at-taqlidi bayan wannan sannan mun kai bayani akan wani nau'i daga cikin anwa al-maquf shine al-maquf lafzan wal marfu hukma inda muka kawo amsala da anwa karkashin wannan da yau za mu ci gaba da nau'i na gaba shine hadith al-mursal malam rahimahullah ce ومرسل منه صحابي فقط وقل قريب ما روى راوي فقط ما ليك ومرسل abin da ake nufi da hadisin mursal minhu sahabiyu saqat shine wanda ya kasance an kada sahabi a cikin isnadi wanda ya kasance an kada sahabi a cikin isnadi wa kul gari kuma shi hadithul gari abin da ake nufi da shi mara wa rawi faqat shine wanda rawi daya kawai ya ruwaito shi shine wanda rawi daya kawai ya ruwaito shi wa mursalun minhu sahabiyin faqat wa kul garibu mara wa rawi faqat wa mursalun hadithun mursal minhu sahabiyin faqat shine wanda sahabi ya fadi a cikin isnadin wannan hadisi ba ambaci sahabi ba wa qul garib ma rawarawin faqat shi kuma hadisul garib shine wanda mutum daya kawai ya ruwaito shi mutum daya kawai ya ruwaito shi to wannan shine abin da malam ya ambata game da tarihin hadisin mursal to wasu malamai sun yi istidraki din malam akan wannan tarihi saboda da malam yace minhu sahabiyun saqat bai zama lazimi cewa kowane mursal a samu sahabi kawai yanka kasuwa yana iya yiwuwa a samu tabi'i ko shi an kayar da shi a cikin hadithin mursal saboda haka ta'arifin rajih ta'arifin rajih game da hadisin mursal huwa ma dafahu a tabiiyyu ما أدافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أدافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير أو تقرير ما أدافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ما سقط ما سقط في آخر سنده في آخر سنده من بعد التابعي من بعد التابعي wannan shi ya fi kasancewa a dan ما سقط في آخر سنده من بعد التابعي من بعد التابعي ما لم يسنك شيء abinda tarihin musar ma a dafahu a tabi'i shine abinda tabi'i ya jingina ilan nabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama min kaulin na zance ne yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi au min aw fi'lin ko kuma na aiki ne yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata kaza aw taqrir ko kuma ya bada labarin cewa wani ya aikata aiki a gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi bai ce komai akai ba to wannan shine ta'arifin rajih waɗanda wanda malamai sun ka ambata game da ta'arifin mursal shi yasa a wata ibara malamai sun ka ce ma saqata fi akhir sanadihi man ba'da tabi'i shine hadisin da karshen isnadinsa wani ya faɗi wanda a bayan tabi'i to wannan shine adab wanda a bayan tabi'i don tabi'ai sun kasance suna ruwaito hadisi daga yan uwansu tabi'ai saboda haka ba ka'ida ba ce a ce hadisin mursal kamar da malam ya ambata cewa sahabi kawai ya faɗi a cikin isnadin ba ka'ida ba ce yana yiwa sahabi an ka kasuwa a cikin isnadin yana yiwa kuma taji shi yasa at-ta'rifu adab ma sakata fi akhir sanadihi man ba'da tabi'i shine hadisin da karshen isnadinsa sa wani ya fadi wanda a bayan tabi'i wanda da ya fadi yana yiwa tabi'i ɗaya ne ko biyu ko uku ina fata an fahimta saboda haka wannan ta'arifin da malamin basuwa na cewa wa mursalin minhu sahabin faqat malamai sun istidraki akan wannan ta'arifin saboda jahalatu sahabi la tadur jahalatu sahabi la tadur don ba a san sahabi a cikin hadisi ba ya an ce in sahabi tabi'i ya kasuwa to wai kuma an tabbatar sahabi ya kasa wannan bai cutar da hadisi saboda as-sahaba kulluhum udul kulluhum udul ina fata fahimta da shi yasa ta'arifi mafi wanda malamai sun kari jayiswa kamar irin idini hajjal al-askalani ma udisa ilan nabi ma adafa hutaji iyu ilan nabi alaihi wa sallama au ma sakata fi akhir sanadihi man ba'da tabi ma'ana abin da tabi ya jingina zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma abinda ya fadi karshen isnadi bayan tabi'i shi yasa mursal an ya kula tabi'i qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine tabi'i yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana fata an fahimta to wannan shine a al-mursal saboda haka mu'allaq shine ma ku zika min awwal sanadi ina rawi fa aksar ina fata an fahimta shi kuma mursal ma min akhir man ba da tashi saboda haka in ka ɗauki wannan ka'ida za ka ji daɗin bambancewa tsakanin as-sukutu fil isnad mu'allaq ma kusifa min awwali sanadi ina fata an gani sannan mu'dal ma saqata fi wasfi sanadihi ismaini ala tawali sannan munqata ma saqata fi ma saqata fi asna'i sanadihi rawi فأكثر ليس على التوالي سنة مرسل ما خذف آخر في آخر سنده من بعد تاجري إذا كذلك أن تلك كان تعريف معلق معدل منقطع عن مرسل ina fatan fahimci wannan to mala وقل wa ما garidu ma فقط wa kulka ce garibu abinda ake nufi da hadisi al-garib ma rawa rawin faqat shine wanda rawi daya kawai ya ruwaito shi rawi daya kawai ya ruwaito shi yanzu za mu shiga cikin bayanin hadisin mursal hadis al-mursal hadisin mursal misalinsa shine hadisi da imamu muslim rahimahullah ya ruwaito yake cewa حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا الجنيح حدثنا الجنيح حدثنا الجنيح قال حدثنا ليث بن سعد حدثنا ليث بن سعد عن أقيل بن عقيل عن أقيل بن عقيل عن أقيل بن عقيل عن ابن شهاد عن ابن شهاد عن سعيد بن مسيب عن سعيد بن مسيب قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة نهى عن المزابنة wannan hadisin imam muslim ya kawo shi a cikin sahihin nasa mursal ya roto shi daga muhammad bin rafi muhammad bin rafi ya roto wannan hadisi daga al-junayh shi kuma ya roto daga lais bin sa'ad al-misri shi kuma lais bin sa'ad ya roto daga uqayl bin aqil shi kuma uqayl bin aqil ya roto daga ibn shahab az-zuhri muhammad bin shahab az-zuhri muhammad bin shahab az-zuhri ya roto wannan hadisi daga sa'id bin musayyab shi kuma ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha anil muzabana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan muzabana na kare da muzabana huwa bai rafdin bi tamri ya biki ina fata an gane ka sai da kuma wata al'ada na laraba ka yi sai da da busashe kaga in ɗanyen ya bushe zai rage shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan muzabana sai dai a raya kawai idan akwai lalura wannan yana cikin kitabul buyu in mutum ya karanta zai samu tafasil akan wannan to wannan hadisi mursal ne saboda sa'id bin musayyab tabi'i ne ba sahabi bane tabi'i ne ba sahabi bane an haife shi lokacin khilafatu umar an haife shi lokacin khilafatu Umar saboda haka ko da an haife shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya rasu to kaga ce kaga nan ba mu san wanda ya faɗa masa ba ba mu san wanda ya faɗa masa ba shi yasa wannan hadith mursal ne wannan hadith mursal ne yana yiwa wani yan uwansa tabi'i ya faɗa mai ko kuma yana yiwa sahabi ya faɗa masa babu da tabbas waye ya faɗa masa ina fata an fahimci wannan shi yasa malamai sun ka ambaci wannan hadith mursal wannan hadith mursal game da hukuncin hadisin murta a wurin malamai game da hukuncin hadisin murta a wurin malamai malamai suna da ra'ayuka guda uku malamai na da ra'ayuka guda uku ra'ayi na farko shine ma zahaba ilaihi abu hanifa wa malik bin anas wa ahmad bin hanbal ra'ayi na farko shine ra'ayin da abu hanifa yake akai da imamu malik da imamu ahmad bin hanbal ra'ayinsu shine hadisin mursal kuwa hujja hadisin mursal hujja ne za a aiki da shi amma bi shaftai bi shaftai da sharaɗi guda biyu malik da abu hanifa da ahmad sun tafi akan cewa hadithul mursal hujja ne ana aiki da shi amma bi shartai sharadi na farko an ya kuna mursalin siƙa ya kasance wanda ya yi irsalin siƙa ne kenan idan ya kasance wanda ya yi irsali ba siƙa ba ne hadis mardu hadith mardu an ya kuna mursalin siƙa wanda ya yi irsali ya kasance siƙa ne in ba suka bane kenan hadith mardu sannan na biyu sharaɗi na biyu an ya kuna ma'aruf bi riwayati an istiqat an ya kuna ma'aruf bi riwayati an istiqat ya kasance shi wanda ya yi irsali din an san shi mutum ne wanda ya kasance in zai riwaya bai riwaya sai kawai daga fiqa saboda akwai su ruwa fiqat ne amma suna ruwaya daga do'afa ina fata an gani to idan rawi sika ne amma an san wani lokaci yana ruwaya daga du'afa to in yayi irsali ba a karba wurin maliki ba a karba da raurai abu hanifa saboda yana yiwa wanda ya ɓoye sunansa bai faɗe shi ba yana yiwa da isi ne saboda haka sun kasa sharaɗi ya kasance an san wannan sika ruwayarsa baki ɗaya bai rin ruwaya daga ruwa to waɗanda a du'afa bai rin ruwaya daga ruwa to waɗanda a du'afa amma idan an ka san shi yana yin ruwaya daga ruwa ta waɗanda addu'afa to ko su malik ba su an san wannan irsani saboda haka zan maimaita qaulul awwal ma zahaba ilayhi eh, abu hanifa ma zahaba ilayhi abu hanifa wa malik wa ahmad kauli na farko shine wanda imam malik ya tafi akai da abu hanifa da imam ahmad kaulin shine annal mursal hujja cewa hadisin mursal hujja ne za a aiki da shi bi shartai da sharadi guda biyu sharadi na farko an ya kuna mursilu sika shi wanda ya yi irsali ya kasance sika ne kenan idan wanda ya yi irsali ya kasance da'if ne to wa mursal marju wannan mursal malamai sun rajattin insa ba za su karbe shi ba a wurin malik wannan sharadi na farko kenan sharadi na biyu shine an ya kuna ma'aruf bi ruwayati an istiqat ya dole ya kasance shi wanda ya irsalin an san shi yana yin ruwaya daga istiqat idan ya kasance shi na ruwaya sannan ne yana ruwaya daga du'afa domin za ka karbi wannan hadisin ba ba za ka karbi wannan mursan ba saboda haka waɗanda ke yawa watsa cewa imam malik ya ce a yi aiki da hadisin mursan to Eh, ba su yi bayani abin da dace ba na'am malik ya tafi akan haka amma da sharadi guda biyu ba haka kawai itlaqan ba ya tafi ana aiki da hadisin mursa amma da sharadi guda biyu ya kasance wanda ya yi irsali ne sika ne kuma ya kasance an san shi yana ruwaya daga sika amma idan ya kasance yana ruwaya daga du'afa sannan ne yana da akwai wasu siqat suna ruwaya daga du'afa to ire ire waɗannan siqat idan sun kai irsal laysa bin qabul inda malik wa abi hanifa wa ahmad bin hanbal ina fata an fahimci wannan sai ra'ayi na biyu ma zahaba ilaihi abu abdullah muhammad bin idris ash-shafi'i ra'ayi na biyu ma zahaba ilaihi abu abdullah muhammad bin idris ash-shafi'i imam shafi'i ya tafi kan cewa mursal alfarku baina marasil kibar tabi'in wa sigar at-tabi'in alfarku baina marasil kibar tabi'in wa sigar at-tabi'in faqala anna mursal كبار التابعين مقبول وسجار التابعين مردود إمام الشافعي يا بمبة تكاني مراسيل manya-manyan tabi'ai da kuma ƙanana tabi'ai manya-manyan tabi'ai da ƙanana tabi'ai yace idan manya ne to mursal ɗinsu karɓaɓɓe na tare da wasu sharuɗa wanda zan ambata daga baya amma a wurinsa mursal ɗin shigar tabi'in baki ɗaya marzu kun gane bambancin ƙaunar shafi'i da na su imam malik su imam malik مطلق سواء كان كبير أو صغير ولكن إمام الشافعي هو فرق بين الكبار والصغار والمراسل الكبار التابعين مقبولة بالشروط ومراسل الكبار التابعين مردودة ina fata an fahimci wannan wannan shine ra'ayin imamu shafi'i maratil in manyan tabi'ai manyan tabi'ai التابعين tabi'i مقبولة بالشروط بالشروط sannan walakin sigaru ta marduda ina fata an fahimci wannan to sai mu zo mu ga shurut din da imamu shafi'i ya sanya game da maratil kibar tabi'in gabanin mu ambaci shurut din ya kamata ku fahimci menene bambanci tsakanin sigaru tabi'in da kibar tabi'in me yasa malamai suka bambanta kibaru tabi'in su ne wadanda sun kasance mafi yawan ruwayar su kama a ce 80% ko 90% na ruwayoyin su duka da sahabbai sun kai ruwaya ina fata an gani 90% 90% na ruwayoyin su duka daga sahabbai sun kai ruwaya ma'ana ruwayoyin su daga tabi'ai classmates ɗin su yan kaɗan ne kawai waɗanda su ake nufi da kibar sabi kamar irin sa'idu bin musayyab kamar irin masruk bin jada'a kamar irin urwatu bin zubair da makamata waɗannan duk suna cikin kibar a tabii sannan sigar tabi'i su ne waɗanda sun kasance mafi yawan ruwayoyinsu daga 'yan wasu tabi'ai ne ruwayoyinsu daga sahabbai 'yan kaɗan ne saboda ni saboda ko kamar irin imam zuhuri kamar irin imam a zuhuri saboda ya ga ya ga sahabbai kamar irin Anas bin Malik amma ruwa lokacin yana dan karami ina fata an gane kamar irin su katada bin ama as-Sudusi kamar irin su Yahya bin Sa'id al-Ansari Yahya bin Sa'id al-Ansari duk waɗannan sigarar tabi'in ne mafi yawa ruwayar su ko a ce ma kusan 95% ta ruwayoyin su duk daga manyan tabi'ai suka ruwaitowa ruwayoyinsu zuwa ga sahabbai yan kaɗan ne ruwayoyinsu daga sahabbai yan kaɗan waɗanda su aka kira sigaru tabi'i to shi yasa imamu shafi'i ya raba saboda me ya raba ya san mafi yawan manyan tabi'ai baki ɗaya mafi yawan ruwayoyinsu daga sahabbai ne saboda haka idan sun kai irsali ba su faɗi wanda ya faɗa musu ba fil aghlab sahabbai ne sun kai irsali su saboda haka kuma jihalatu sahaba la tadur ina fata an fahimci wannan amma sigaru tabi'in mafi yawan ruwayoyin su daga kibar tabi'in ne saboda haka idan sun kai irsali ba mu san waye ba yana iya yiwa wannan tabi'in da sun kai irsalin suna ne yana iya ya kasance fika yana iya yiwa ya kasance da'i ina fata an fahimci wannan to sai mu dawo wuri shurutu da imamu shafi'iyarsa ta farko game da kibar tabi'i imamu shafi'i ya sanya shuruɗa da duk manyanta da ai in sun ka rawaito hadisi dole ya kasance ya cika waɗannan sharuɗa bani ya karɓi wannan hadisi inda ya kasance mursal illa mutum ɗaya kawai cikin kibar tabi'in shi wanda bai sa sharuɗa kai ne ba shine sa'id bin musayyab sa'id bin musayyab saboda haka sharuɗan da za mu ambata ba su da alaƙa ga sa'id bin musayyab saboda shi sa'id bin musayyab imam shafi ya ce marasiluhu hujja marasiluhu hujja amma sauran sharuɗan da ya sa na kibaru tabi'in saura sa'idu bin musayyar bai shiga ciki ba saboda kamar yadda malamai sun kai bayani sun yi bincike duk mafi yawan marasil in sa'idu bin musayyar daga abi hurairar ne saboda ni wani lokaci yana ɓoye suna abi hurairar saboda abu hurairar su bikin sani ya auri kai to saboda wata rana don shi sa'idu bin musayyar na aure da ɗaya abu hurairar radiyallahu anhu saboda haka wata rana zai faɗi sunansa saboda kila kunya ko makamantar haka don surukinsa ne da shi yasa malamai sun kai bincike mafi yawan marasil din sa'id bin musayyab wanda ka iskatin suna ne yake faɗa a da gani radiyallahu anhu to shi yasa imam shafi'i yake marasiluhu hujja har wasu daga cikin malaman hadisi sun tafi akan marasil sa'id bin musayyab eh, musayyab hujja ina fata an fahimci wannan to sharuɗan da imam shafi'i yasa da baqiyatu kibaru tabi'i na farko an ya kuna duka shi wannan kibaru tabi'i inda ya kasance ya ruwai ya yi irsali ya kasance duka ya kasance duka na biyu na biyu ya kasance wannan hadisin da ya irsali an ruwaito wannan hadisin a wata hanya musnada an rawaito wannan hadisi a wata hanya musnada misali sahabi ya rawaito eh, tabi ya rawaito hadisi mursal an nabi sallallahu alaihi wa sallam ce qala sallallahu alaihi wa sallam kai ibsali da sai an ka samu wani tabi ya rawaito nafsul matan wanda shi wannan sahabi yayi wannan tabi yayi ta hanyar wani sahabi daban ina fata an gane misali سعيد بن المسيب يأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزابنة wannan irtali ne wanda sa'id bin musayyad ya yi to sai an ka samu wata ruwaya misali an ka samu wata ruwaya daga urwa bin zubair tabi'i irin sa'id bin musayyad shi kuma ya rawaito yace an abdullah bin abbas annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil mana kun ga wannan hadisin an rawaito shi ta wata hanya musnadan isnadin ta ya sami to saboda haka yake labudda an yakuna qad jaa hadha alhadith min wajh akhar musnadan dole wannan hadisi ya zo ta wata hanya eh, wadda ta sami wadda za ta kara bada shaida akan wannan wannan mursal wadda za ta bada shaida akan wannan mursal sannan na uku na qad jaa min tariqin akhar musnadan musnadan wannan shine na uku na biyu sharadi na uku an yi wafiq qawl sahabi an yi wafiq qawl sahabi ya kasance wannan ya kasance wannan wannan tabi'i ya faɗa an samu wani sahabi ya taɓa faɗin irin wannan magana ƙaunar sahabi kamar da muka yi bayani jiya cikin hadith al mawquf a samu kaulin sahabi wani sahabi ya taɓa ya taba magana akan irin abinda wannan matani ya kunsa ina fata an gani an yi wafiq qaul sahabi an yi wafiq qaul sahabi na hudu shine ya kasance abinda matanin wannan motar ya kunsa an samu malamai sun ba da fatawa akan wannan abin a samu malamai sun ba da fatawa akan abin da matanin wannan mursal ya kunsa ina fata an fahimta misali kama annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zuwa wannan mursal cewa ya hani daga muzabana sai a samu malamai fuqaha ko sun sun ba da fatawa cikin littattafan su cewa muzabana ba ta halatta to sannan Imam shafi'i zai amfani da wannan mursal ina fata an fahimci wannan waɗannan na ne sharuɗa da Imam shafi'i ya sanya da aiki da marasil kibar tabi'i banda sa'id bin musayya banda sa'id bin musayya sai kauli na uku sai kauli na uku huwa allazi alayhi jamhur muhaddisin shine kaulin da mafi yawan malaman hadisi suke akai shine anna mursal laysa bi hujja anna al mursal laysa bi hujja cewa hadisin mursal ba hujja bane shin na babban tabi'i ne ko na karami ba hujja bane shi yasa imamu muslim rahimahullah a cikin muqaddima ta na sai ka cewa wal mursalu fi asli qawlina wa qawl ahli ilm bil akhbar laysa bi hujja hakaza qala muslim yace wal mursal في أصل قولنا والقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة والمرسل من الروايات عفوا نقول كلمة أقول هذا ما تابع أما تابعتك القول الشافي آه، مسلم شاه والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار حديثي شوى مرسل ليس بحجة بحجة بني سبو دليل saboda jihala ba a san wanda wannan tabi'i ya kasuwa ba ba a san wanda wannan tabi'i ya kasuwa ba saboda ni saboda malamai haddasa ibi bin musayyab su yi akwai wasu hadisai da an ka samu yayi marasul ba daga abi hurairah ba saboda haka sun kace babu tabbas saboda haka alqawlu afsah anna hadithul mursal da'if wallazi alayhi jamhur ulama'ul hadith ina fata an fahimta wannan shine qaul aqrab wa asah kamar da imam muslim ya ce wal mursal min riwayat fi asl qawlina wa qawl ahli al-ilm bil akhbar laysa bi hujja ina fata an fahimta saboda ni saboda aljahala saboda akwai kibarut tabi'in yana iya yiwa ya kasance ba da sahabbai sun karwaito ba ina fata an fahimci wannan idan an samu wasu sun ruwaito kibaru tabi da yan uwansu classmate din su ina fata an fahimta kamar yana su hasanul basari shi yasa malamai sun kai raddin din maratul an hasanul basari saboda yana irsal sosai har da yan uwansa tabi'ai ko da ke shi hasan al-basri bai cikin kibaru tabi'in yana cikin afsatu tabi'in kusan tabayin tabaka uku ce akwai kibar akwai ausat akwai sigar suna ba ku ta'arifi eh, kibar wa sigar saboda malamai su tura kaza a kasu ausat kamar irin su albasan waɗanda ruwayoyinsu 50-50 ce misali 50% daga sahaba 50% daga daga tabi'an yan uwansu su yasa malamai قول الراجح جميل حديث المرسل أنه ليس بحجة كما ذكر إمام المسلم والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ونشيل قول أقرب إلى الصواب فهو ذلك الشيء ما لم أنبت حديث المرسل ما لما حديثك أنبت سكرت شيء أنواع الضعيف شو تعطيك تكين أبصق في الإسناد ina fata an fahimta ina saboda an rasa wani mutum daya daga cikin isnadi a ƙarshe kuma wannan mutum da an ka rasa ba mu san ko waye ba ba mu san ko waye ba yana iya yiwa ya kasance tabi'i yana iya yiwa ya kasance sahabi to saboda aljahala ba mu san ko waye ba zai yiwa mu karbi hadisi akan haka yasa malaman hadisi sun ka ce hadisin mursal eh, mardud shi yasa sun ka ambace shi cikin anwa abda'i bi sabab isnad ina fata an fahimci wannan to sai wani nau'i guda da ya rage na mursal na mursal ne mursal sahabi mursal sahaji mursal tabi'i ne ma adafahu biyu ila nabi sallallahu alaihi wa sallama aw ma sakata fi akhir sanadihi man ba da tabi'i wannan ne mursal to akwai mursalu sahabi mursalu sahabi ya tarihin mursalu sahabi mursalu sahabi huwa ma adafahu sahabiyu ila nabi sallallahu alaihi wa sallama ma sahabiyu ila nabi sallallahu alaihi wa sallama min qawlin aw fi'lin aw taqrir ما لم يسمعه من النبي ما لم يسمعه من نبي صلى الله عليه وسلم إما لصدر سنه إما لصدر سنه أو لتأخر إسلامه أو لجياده وعدم هجوره wannan shine mursalin sahabi zan maimaita ma adafahu as-sahabiyyu ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min qawli aw fi'lin aw مما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمع من نبيه صلى الله عليه وسلم لسجل سنه لصدر سنه أو لتأخر إسلامه أو لتأخر إسلامه أو لزياده وعدم وزوره أبنا كريم مرسل الصحابي ما عدا فهو الصحابي shine hadisin da sahabiyan jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin na zance ne yace qala rasulullah wani aiki ne yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata kaza ko taqrir ne ya bada labarin an aikata wani aiki a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam zai inkari da ma lan yasma'uhu min nabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan sahabi bai ji wannan hadisin ba mubasharatan daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji daga wani sahabi dan uwansa amma da ya to bai faɗi sunan sahabin ba ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kuma dalilin da ya da ji wannan hadisin da mubasharata daga manzo Allah misagri sunni saboda lokacin da annabi ya wannan abin shi wannan sahabi yana dan karami bai da wayo bai da wayo bai san ma abin da ake yi ba aw li ta'akhuri islami ko kuma lokacin da abin da ya faru shi sahabin ma bai shiga musulunci ba sai daga baya ya shiga musulunci ko kuma lokacin da abin da ya faru baya nan baya a majalisin to amma in ya tashi ba da labari sai ke kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wani ya faɗa masa wani ya faɗa masa to shi yasa wannan shi aka kira marasil sahaba marasil as-sahaba abinda ba su jiya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharatan ba saboda abin ya faru suna kanana ko kuma lokacin da abin ya faru ba su ma musulunta ba shi daga baya sun ka musulunta baya abin ya faru ko kuma lokacin da an tsaya abin kila sun ka tsaya ba su wuri amma da sun ka tashi ba da labarin hadisi ba su ba ambaci sahabin da ya faɗa musu ba sai sun ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam misali kama hadisin abdullahi bin abbas hadisan abdullahi bin abbas da usama bin zaid da Hassan bin Ali eh, jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Abdullahi bin Zubair waɗannan Ibn Abbas ɗaya ɗan girma cikin su lokacin da annabi ya kusa rasu yana ya kusa balaga to sai ka samu Ibn Abbas ya ba da labarin isa abin da ya faru lokacin da isa lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ba da labari ina fatan san wannan wannan sai malamai su ce wannan matsayi ne yana cikin marasilu sahaba saboda lokacin da abin ya faru ba a haife shi ba ko kuma abdullahi bin zubair da an ka haifa a madina sai ba da labarin abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam a makka lokacin da abin da ya faru ko haihuwa ce ba yi ba ko haihuwarsa ba a yi ba saboda haka wannan na cikin marasilu sahaba ko kuma usama bin zaid ya ba da labarin abin da an ka yi a farkon bi isa misali ta akuri islam kama abdurrahman bin sahara abu hurera addausi abu ruwayoyin abu hurera akwai marafi saboda abu hurera ya musulunta shekara ta shidda bayan hijira shekara hudu ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka duk sahabai babu da kashi yawan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara hudu kawai amma shi a hafi sahaba ce ya hafizu sahaba shi ya hafizu sahaba shekara hudu ɗaya ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ya ci sahabbai ya fi sahabbai duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa baki ɗai hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fata an fahimci wannan to wannan cikin hadisinsa akwai marati saboda aka yana ruwaya daga musamman bin a hayana shi Abu Hurairah idan Abbas yana ruwaya daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu yana ruwaya kuma daga Ubayy bin Ka'ab Abu Hurairah kuma yana ruwaya daga Ubayy bin Ka'ab ina fata an fahimci wannan to amma wasu hadisai ba su faɗin sahabin da ya faɗa musu kawai za su ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ina fata an fahimci wannan kamar misali hadisin nan na wanda ya wayi gari cikin ramadan yana da janaba an karo karoita daga abu hurera ya ba da fata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya haka nan shi da azumi sai labari ya kai ma Aisha ta faɗa ta ce sun sha wayar gari tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da janaba kuma su yi azumi sai labari ya zo ma Abu Hurairah ya ce lalle a Aisha ta faɗa gaskiya ne saboda wanda ba shi labari shine Usama bin Zaid ina fata an fahimci wannan wace hiya a'la Aisha ta fi shi sani saboda abin ya shafi Aisha ina fata an fahimci wannan to shi yasa akwai ruwaya eh, Abu Hurairah na ruwaya da sahabbai yan uwansa haka ibn abbas yana ruwaya daga sahabbai yan uwansa haka usama bin zaid yana ruwaya daga sahabbai yan uwansa haka abdullahi bin zubair yana ruwaya daga sahabbai yan uwansa kamar misali mafi hadisan abdullahi bin zubair eh, yana ruwaito su daga aisha wannan mahaifiyarsa wani lokaci ya bayyana sunanta wani lokaci bai bayyana sunanta ina fata an fahimta haka hassan bin ali yana ruwaya ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu duka bai kai shekara goma ba to amma shi na ruwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi ruwaya yana yin ruwaya daga babansa Ali bin Abi Talib daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai wani lokaci ya ambaci suna Ali wani lokaci bai ambata sai ce Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ake kira marasilus sahaba marasilus sahaba to baki dai kamar da ibn hajar ya ambata cikin hadis bari baki dai a yin masu ijma'i akan marasilus sahaba hujja wahiya sahiha wahiya kamar da irin hajar ya ambata a cikin hadith sani cewa malamai baki da sun yi ijma'i sun yi ijma'i akan cewa marasil sahaba hujja ma'ana marasil sahaba karɓaɓɓu ne kuma hujja ne kuma ingantattu ne ya yi bayani cewa babu wanda ya saba sai wanda ya kasance shami kuma wanda asham la yu'taba bi qawli ina fata an fahimta saboda haka saboda ni saboda baki daya ahlus sunna wal jama'a sun ijma'i akan sahabbai dukkanin su adillaina dukkanin su adillaina saboda haka tunda sun kasance adillai ko da sun faɗi wanda ya faɗa musu ko ba su faɗa ba mun yadda saboda mun san cewa babu sahabi ko ɗaya wanda zai yi ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai kila ya kuskure wajen faɗin magana ina fata an gane amma sahabbai ba su yin ƙarya ga mazu Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda su sun karwaito hadisi eh, man ka kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqaduhu minan nar saboda haka sun san wannan hadisin ba za su ƙarya kai ba wannan shine a dinga shafi marasil sahaba marasil sahaba ina fata an fahimta na'am cikin hadis sabi mukaddima ta sahih bukhari ina fata an fahimci wannan to sai ina ganin akwai mursal guda malam bai ambace shi cikin littafi ba mursalul hafi mursalul hafi al-mursalul hafi al-mursalul hafi ma'ana mursal inda abu koyayye hafi wanda abu koyayye ya kami da mursalul fati eh, ina son mu kare haddar dare lokaci ya yi na son ne rika takaitar bayanai amma suna da fa'ida shi yasa nake dan tsawaitawa to bari mu ba musulul hadi sai mu shiga cikin gari eh ta a mu a gurguje musulul hadi shine yana cikin anwa ko samu in kuna iya tunawa mun ka ce cikin asbab eh, da akul hadis akwai asaktu fi shi ko aka kashi biyu akwai saktu zahir da saktu khafi mun kace karkashin saktu zahir akwai mu'allaq mursal munqati mu'dal eh? sannan mun kace karkashin saktu khafi akwai mursalin khafi da mudallal shi ko tadlis ya kasu kashi ta kusa da mun ka ambata to mursalin khafi shine hadisin da ya kasance rawi ya ruwaito shi daga malaminsa rawi ya ruwaito hadisi daga malaminsa amma bai haɗu da wannan malamin ba bai haɗu da wannan malamin ba amma sun zamani sun zamani tare ma'ana sun zauna sun zauna misali cikin ƙasa ɗaya sun zauna cikin ƙasa ɗaya sai ruwaito hadisi daga malamin misali zan ba da misali musul khafiyya da za ku sauƙin ganewa misali mala abubakar gumi rahimahullah lokacin muna yara yana kaduna yana karatu har yau rasu ban taɓa zuwa kaduna ba Ya haɗu da shi da sai yanzu in ba da labarin sai in ce kala abubakar gumi rahimahullah kun ce haddasa ni abubakar gumi rahimahullah kun ga mun zamani lokaci daya ina da wayona ina da hankalina ina da hankalina kuma har sauraron karatu ne nika ta misali ta gidan rediyo na hasken musulunci amma ban haɗu da shi ba amma kuma akwai yiwuwa in haɗu da shi amma ban haɗu da shi ba muna cikin ƙasa guda sai dai ba garin mu guda ba ina fata an fahimci wannan to wannan in ba da labari shi aka kira mursalul hafi shi aka kira mursalul kafin mursal ne amma ɓoye tun da mun zamani guda tun da sun ga shi ne shine ka ba da labari wanda ba ku yi zamani ɗaya tare da shi ba kamar tabi yake kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma mursalul khafi mun zamani guda da shi mun zamani guda da malamin amma ba haɗu da shi ba ina fata an fahimci wannan to shine mursalul khafi shine mursalul khafi misali eh, misali kamar da ni ba da misali ko kuma mutum misali wani ya taso daga kaduna matsalan ya zo birnin keji ina cikin garin birnin keji amma ba a samu wata ruwaya wadda ta nuna ya haɗu da ni ba amma ya shigo cikin gari sai ya koma sai ce kala muhammad kabir misali wannan malamai duk suna ambata cikin mursalul khatib mursalul khafi to bambancin mursalul khafi da tadlis shi tadlis rawi ya haɗu da malami ne kuma ya ruwaya daga gare shi amma ya bada labarin wani hadisi wanda bai jiya daga gare shi ba ya jiya daga na ne amma in ya to sai ki faɗin na ne faɗa mai daga malami ne sai amfani da wata siga da ke nuna ka rikitar da mutane in mutane sun ka jiya su ɗauka cewa ya jiya daga malami ne kuma hakikanin gaskiya bai jiya ba duk da cewa wasu hadisai ya ji su daga malami ne wanda sai ka kira tadlis ina fata an fahimci wannan amma musallin hafi bai haɗu da malamin ba amma sun zamani guda sun zamani guda amma bai haɗu da shi kamar da zai ba da misali ni da mala abubakar gumi rahimahullah har yau rasu ban taɓa zuwa kaduna ba sai baya rasu sannan na tafi kaduna zai in ce haddasa ni abubakar gumi rahimahullah misali su kaga wannan huwa mursalun khafi bambanci ne da mursal shi mursal kwata-kwata ba su zamani ɗaya ba kwata-kwata kamar yanzu misali ce haddasa na Usman bin Folio ba zamani ɗaya da shi ba kaga wannan mursal ne ina fata an fahimta shi da akwai mutum biyu tsakanina da ni da su ban faɗa ba kun fahimci wannan amma in ce haddasa ni a sheikh abubakar gumi rahimahullah to kaga nan mursalin khafiyyi mun zamani ɗaya da shi kuma ina da wayona da komai amma ba haɗu da shi ba har ya rasu ba shiga cikin garin Kaduna ba ina fata kun fahimci wannan to wannan shi abbanbanci mursalul khafi da mursal kuma shi abbanbanci mursal da tadlis kamar in mun zo cikin tadlis shi tadlis rawi ya ji hadisi yana da ruwaya masu yawa daga malamin sa amma wani hadisi ɗaya misali bai ji shi ba daga malaminsa ma wannan lokacin baya nan kila ya yi giyabi sai ya tuho sai classmate ne ya faɗa mai misali kamar malam ali da malam yunus misali malam ali ya yi giyabi sai ba da wani hadisi ya ja daga ran to malam ali ya rufe hadisai masu yawa daga gare ni to amma wannan hadisi wanda ne faɗa wanda ya kasance ruwaito daga gare ni bai ji shi directly daga gare ni ba ya jiya daga malam Yunus saboda baya nan to amma baya son mutane su gane sai ya umfani da wani lafazi wanda ke nun ɗauka shi ya ji shi daga gare ni ba karya ya yi ba don lafazin na ɗauka abu biyu mun shi muskina saboda idan karya ya yi daga nan ya faɗi to amma ba karya ya yi ba sai ya umfani da an sai ce an kaga ita an tana ɗauka ma'ana biyu tana ya ɗauka kaji abu tare ni daga malaminka kuma tana ɗauka kajiya daga wani daga wani sannan daga malaminka in ka ce an daga yana iya yiwa in ka ce daga wani rubama kajiya mu ba sharatan rubama kuma wani ya faɗa maka kaga bai karya ba to amma ni ya ta tadmi saboda wannan hadisin bai ji shi ba saboda ka sai amfani da al ko iya amfani da kala yace kala fulan kuma an san yana da ruwaya da yawa daga gare shi to shi aka kira tadlis to irin wannan idan malamai sun ka gane sai su ce ba mu karba in kai amfani da an in an san halin kana irin wannan sai su ce ba mu karba kamar da muka bayan cikin mu'an'an ba mu karba in kai amfani da an dole sai ka yi tasri bi tahdid dole sai ka ce haddasana kuma bai yiwa ka ce haddasana in baka jiya ba in ka ce haddasana duka baka jiya ba ka zama makaraci kenan ina fata an fahimta to shi yasa malamai in wanda a rawi wanda ya kasance mujallad ta yi amfani da an ko kala ko an an to ba za a karba ba dole hatta yi sarri bi hadis aw sima ina ta gane to wannan shine bambanci tsakanin tadlis mursalin khati da mursal shi mursal khati ka zamani da malami da ka ruwaito daga gare shi amma ba ku haɗu ba ba ku haɗu ba to wani shi aka ce mursalin khati ko shi da'if ba za karɓa ba saboda baka haɗu da shi ba muna so mu san wanda wa ya faɗa ma wa ya faɗa maka ina fata an gane saboda ka ɓoye wanda ya faɗa maka yana iya zama sika yana iya zama da'i saboda ka haka haka malamai sun kai raddin wannan hadisi ina fata an fahimci wannan to wannan shine anwa mursal guda uku muna da mursal muna da mursal sahabi muna da mursal khatib biyu dukkaninsu mardu ɗaya dai kawai a ingantacce shine mursal sahabi kawai ingantacce amma mursal da mursalul khafi dukkaninsu mardu malamai sun raddin su saboda ni yi ce illa saboda aljahala aljahala ina fata an fahimta wa kul garibu ma rawa rawin fakat lokaci yi ko uh, garib ko shi yana da bayanai masu fa'idodi kwarai da gaske da misalai saboda haka mu bar shi gobe insha Allah ta'ala saboda eh? eh gobe da la'asar eh, karni biyar ko eh, na to gobe da za mu samu awa biyu za karni bakwai insha Allah to za mu shiga cikin gari ko shi yana da tafasil da yawa wanda bai kamata kawai in fasara in wuce ba yana suna da fa'ida sosai ku samu waɗannan tafasil ko da Allah kaddara ba mu isuwa ba zan iya baku ijaza din da sanadi ba komai amma dai zan kokari musamman ha wurin akwai nau'i mai kyau wanda aka eh, hadisul mawdu akwai abubuwan tattare da yawa a ciki wanda ina son mu kai shi amma insha Allah da zai kokari tura na sati bi insha Allah eh, na'am fadda na sai tambaya tambayoyi insha Allah akwai tambaya okay fadda eh, malami na'am na'am na'am abinda yasa bambanta saboda kibar tabi'i mafi yawan su daga sahabbai ne kamar da nake maka 80% na su daga sahabbai ne kamar irin sa'idi bin musayya da irin su alqama bin waqaf da irin su alqama bin yazid an nahi da irin su aswad bin qais annahai waɗanda duk kibarun sahaba ne da irin su ƙurwa bin zubair ina fata ka fahimta da irin su alƙasin bin muhammad bin abi baka as-siddiq duk waɗannan suna cikin kibaru tabi'in kamar waɗannan suka ha'u saba'a ɗin nan manya to duk suna cikin kibar tabi'in to su mafi yawan ruwayoyin su daga sahabbai ne da sun haɗu da sahabbai da dama ina fata an ka fahimci wannan amma ku su gyara tabi'in kamar irin su imamu zuhuri da irin su qatada bin a su sudusi ina fata ka fahimci waɗannan su waɗannan ruwayoyinsu da sahabbai yan kaɗan ne mafi yawan ruwayoyinsu daga daga daga tabi'i misali yahya bin sa'id al-ansari hadisin na farko قال إمام البخاري حدثنا الهميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد العنصاري هذا يحيى بن سعيد العنصاري تابعي ولكن يفي قال التابعي bai ga ba ba an kaɗan yarda to amma sai ce akhbarana Muhammad bin Ibrahim akai kuma ko Muhammad bin Ibrahim akai yace akhbarana sami'tu alqama bin waqa ka gani cikin wannan to yanzu kawai sai ya haya bin sa'id al-ansari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga wanga hadisi ce inna mal a'malu misali kaga akwai tabi'ai bi tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa imamu shafi'i ya farka yake kibaru tabi'i eh, eh, mursal din su ne da sharuɗa da ne ambata banda sa'id bin musayyab sannan kibaru tabi'i marasil din su baki ɗaya mabduda ina fata ka fahimta amma su waje imamu malik da abu hanifa da ahmad su baki ɗai ba su mayyazi ba saboda sun ce mafi a galabiyar ruwayar tabi'ai daga sahabbai amma ba haka bane bisa bayanan da mun kai kamar yanzu ya bin sai da ansari tsakaninsa da da Umar mutum biyu tsakaninsa da Umar mutum biyu Muhammad bin Ibrahim At-Taymi da Alqama bin Waqas da Alqama bin Waqas kuma duk ruwayoyin hadisi inna mal amalu bin haka isnadin yake حدثنا مثال بخاري كاونا حديث كما تكين كتاب تكين كتاب الطلاق يتحدثنا يحيى بن كثير حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري haka mata wata hanya wadda ba ta ya kawo a cikin kitabul guri yake ce haddathana musaddad haddathana hammad bin zaid حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص دك حيوي حديث إنما الأعمال بالنية تكاني يحيى ده عمر متبيني فشيخ إمام الشافعي يكفكما ina انا ka fahimci wannan نعم na'am musayyab na'am نعم نعم إيه، هي كفن تشي مرسل انت انت بس هذه كفن تشي كا عند اي في لي كذا ما بابو بطن شو اكر اي مرسل انت نا نا نا سلب ينجي ولا لغت كنسو ان يكون هذا المرسل الجاء من طريق اخر مسندا مسندا معناه wannan mursal ɗin da ya zo a same shi ya zo ta wata hanya daban musnadan ma'ana kasan musnadan hadisi musnad kuma nan kai na wa musnad muttasil isnadin min rawi hatta mustafa wannan yadda bai kasance an samu wannan hadisin mursal wanda kibaru tabi'in ya ruwaito an same shi ta wata hanya musnadan musnadan ina fata ka gani ya sharadi na biyu sannan na uku an yi wafi ƙaunar sahabi na'am نعم yana cikin koshin kibar tabi'in urwa bin zubair na'am wa alaikum salam na'am نعم awsatu a shi ya kasama kai tsakanin kibarut tabi'in da shigar tabi'in saboda haka wurin su awsatu tabi'in suna shiga cikin kamar irin su Hassan al-Basri wa alaikum salam tambaya ta karshe kenan don lokaci na ta ya tafi na na'am a'a ba ka kasa su ba kowane sahabi in yayi mursal karɓaɓɓe ne mafi yawa kibar sahaba ba su marasi saboda ana iya samu kama matsala a hadisi baya majalisi ma kamar yadda umar ya kasance na tanawubul in tare da makwacci ne yau makwacci ne ya sayi majalisi annabi sallallahu alaihi sallama ya tsaya saurari duk abin da aka faɗa na hadisai shi ko umar ya tafi kasuwa ya taya mai abin da za a ci shi ko sai in an ya dawo da daddare sai makwacinsa ya shi labari duk abin da ya faru majalisi sannan umar shi kuma gobe ya haka suka yi sun karar ba abin to kaga irin wani ana iya samu abinda umar bai jiya ba shi yasa lokacin da eh, lokacin da eh, mutane sun kama cewa wai yasa abu huraira radiyallahu anhu yana ta hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga yan uwansa sahabbai min al muhajirin wal ansar ba wai ta hadisai kamar da abu huraira ka ka yawan ruwaituwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai labarai zama abu huraira sai yake abin ya sa ni na kasance rajulun fakir rajulun miskin ina zama wurin annabi sallallahu alaihi wasallam akan cike ciki na kawai sai na jinya ta inda ni da shi bici yace ina cikin rajulun mai ahli suffa zai da komai zai da komai yace amma yan uwa ne muhajirun kasuwanci ya shagaltar da suna shiga kasuwa wurin kasuwanci